bayanan da muka samu daga jami'an tsaro ya nuna cewa kusan shekara uku da ko hudu da suka shige an samu alaka tsakanin waɗanda ke sace-sacen a kudu da kuma barayin daji da ke nan arewa su barayin na kudu su suke tsara satar sai su sayar ma barayin eh, dajin to amma yanzu su barayin na nan arewa sun yi gaban kansu su suke yi ba tare da taimakon wayancan barayin na kudu ba kuma matsala ta biyu shine yawan makamai wayanda ke hannun wayanda bai kamata a ce suna rike da makaman nan ba wani abin da ke daure ma mutane kai shine irin yanda so tari zaka taras irin waɗannan mutane da suke sace mutane su yi garkuwa da su sukan yin magana da su da dangin mutunan ta waya ta yaya gwamnati misali ba za ta iya amfani da kamfanonin sadarwar nan ba a iya sanin ina mutanen ne suke tunda har gashi suna magana ta waya eh zai yi wuya kamfaninnuka masu zaman kan na sadarwa su ba ma gwamnati irin wannan bayanan saboda tsari da ake da shi na kare bayanai na siri na shi wanda ke da rike da waya. Wato Malam Kabiru wato yadda wannan matsala ke yin kamari ta kai inda yanzu kusan balaguro na neman ya faskara ta hanyar mota musamman tsakanin Abuja da Kaduna har zuwa Kano. Kamar mi kake ganin gwamnatin za ta iya yi domin ragewa mutane wannan matsala kuma domin kawar da ita a fuskan wannan hanya? To Eh, muhimmin abu shine gwamnatin ita ya kamata ta je ta nemo na'urori na ɗaukan bayanai mhm. wadda zai nuna mata inda wa'annan mutanen suke har suke amfani da wayoyin nan na'urar na nan ba tsada suke da shi ba waɗansu na ganin kamar kuɗaɗen fansan watakila da ake biya ga su waɗannan ɓarai da ke sace mutane na taimakawa wajen ba su ƙwarin gwiwa ci gaba da wannan ɗanyen aiki nasu yana cikin abubuwan da zai zayyana ba shakka bisa ga ilimi na sarki sanayya na laifuka wato criminology akwai akwai bayanai da ke nuna cewa duk inda kasar da ko wuri inda ake biyan kudaden nan to da waya a samu a shawo kan matsalar to amma ba a tunani na ba wai shi ke jawo matsalar ba shi illa ɗai yana ƙara wutar to amma dole ne kuma mu amince da cewa yana da wuya a kama naka sannan a ce maka kakka biya kuɗi don ka cece shi amma amfanin ita gwamnati ta fito da doka na hana biyan kuɗin shine zai karfafa ma jami'an tsaro wurin fitowa da matakai na hana shi wanda ya karɓa kuɗaɗen amfani da kudaden to amma a halin da ake ciki yanzu akwai tuhumar ma da ake na cewa ainihi su jami'an tsaron su suke kara karfin gwiwar a biya kudaden da niyyar mai yi wakila su masu amfana da kudaden duk da yake ah, ya tsaya a matsayin zargi yawa a makwabciyar kasa ta Najeriya cewa da jamhuriyar Nijar lokacin ta waye sai da ta kai gwamnati ta hana tafiyar mutum gaba gadi shi ɗaya da motarsa sai da aka ɗauki matakai na dole sai dai motoci su yi ayari su kama hanya tare da rakiyar motocin soja na gwamnatin Nijar kana ganin yanzu irin wannan wannan fasaha ba za ta iya yiwuwa ba a Najeriya? Eh, saboda yawan jama'a da kuma kyan hanyoyi da ake da shi zai wuya a ce a ɗau irin wannan mataki a Najeriya to amma mataki mai sauki wadda ita gwamnati ya kamata ta ɗauka barayin nan cikin dazuka suke to ya kamata ita gwamnatin Najeriya ta fito da mataki na hukuma in 'yan sanda ne in ma wata hukuma ce daban wadda za a tabbatar da cewa an mamaye dazukan nan an hana wayannan barayin daji damar da suke da shi na walwala a cikin dazukan nan